kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye daga ainihin wato markazu salafiya da ke ainihin nan majarar tudun wada zaria jihar kaduna a najeriya a yanzu da nake magana daren lahadi ne da ya daidai da daren bakwai ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na da shekara 1433 daidai da 31 ga watan disamba shekara ta 2011 mai magana abu abdulrahman muhammad awwal adam da aka fi sani da albani zaria yan uwa masu kallon mu da sauraronmu wannan kaset da kake kallo da saurare sako ne na musamman daga makarantar mu mai suna darul hadithi salafiya da ke nan zaria a najeriya wannan sakon ta shi farin sako na fatan alheri ga kungiyar izalatul bid'a wa ikamatus sunna dukkanin ahalis sunna da duk wani musulmi mutumin kirki ya san cewa rabuwar 'yan uwan shi musulmi da 'yan uwansu a duk inda suke sharri kamar yadda ya san cewa haduwar 'yan uwan shi musulmi ga duk inda suke alheri bi gaddin nazar wato yana mai kau da sabanin da ke tsakanin shi da su ya san cewa abin da ya hada shi da 'yan uwan shi musulmi ya fi girma fiye da duk wani abu da yake zato ko yake zargin cewa ya raba shi da su kamar yadda sahabbai suka zauna da junansu cikin haƙuri akwai waɗanda suke da zafin ra'ayi cikinsu akwai waɗanda suke da sassaucin ra'ayi suka zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi haƙuri da juna hakanan musulmi za su ci gaba da zama da juna suna ainihin haƙuri da juna ka yi haƙuri da ni kamar yadda ni ma haƙuri nake yi da kai a haɗu a yi haƙuri da mu kamar yadda mu ma haƙuri muke yi da wasu wannan shine abin da zaman tare hukunta babu shakka ƙungiyar izala ƙungiya ce wadda ta kafu kuma an kafa ta don ta yada alƙur'ani da ainihin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta yi haka ɗin tana kan yin haka kuma za ta ci gaba da yin haka insha Allahu ta'ala saboda hasken zuciyar bayan Allah da suka kafa ta da kuma kyakkyawar manufar. duk wanda ya aiki da hasken zuciya da duk wanda yake da kyakkyawan manufa allah maɗaukakin sarki baya ɓata aiki shi allah ya ce inna la a ajra man ahsana amala wanda duk ya kyautata aiki ba za mu wulaƙanta aiki shi ba allahu akbar don haka addu'ar mu ta musamman ga manya-manyan magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina da tabu'u tabi'ina waɗanda su ne gwaraza wajen yada alkur'ani da sunna da kuma isar da saƙon manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda manzan allah ɗin ya tsayi wajen isar musu sannan addu'ar mu ta musamman ga manya-manyan bayan allah waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa kamar su shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiyat al-harrani da shi da almajiran shi irin su al-imamu ibn qayyim da al-imamu zahabi da al-imamu al-hafiz al-mizzi da babban malami ibnu kathirin dimashqi da makamantansu allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu allah ya saka musu da alkhairi alherin allah ya kai wa waɗanda suka biyo bayan waɗannan da kyautatawa daga cikin malaman kirki malaman hadisi da fiƙihu malaman sunna daga cikinsu akwai su ibnu hajirin da manya-manyan malamansu su al'imamul iraki da ibn al da su ibn da id da makamantansu har dai addu'armu ta shafi duk waɗanda suka biyo baya bayan ire-iren waɗannan da kyautatawa irin su al'imamul allamatu shaukani da malam siddiq hassan khan da al-sheikh imamu da'awa muhammad ibn abdulwahab da 'ya'yan shi da jikokin shi mutanen kirki waɗanda suka yada aƙidar 'yan mazan jiya bayan allah na gari alherin allah da addu'a ta gari ta kai ga shehu usmanu dan fodiyo da dan uwan shi shaƙiƙin shi abdullahi gwandu da babban ɗa ɗan halal irin albarka muhammadu bello sarkin musulmi da ya tagari gari na na asma'u kallabi tsakanin rauna allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu haka alherin allah ya kai wa bayan allah nagari daga cikin waɗanda suka ɗauki ragamar yaɗa wannan da'awa bayan su ɗan hodiyo sun wuce irin su alƙali shari'i abubakar mahamudu gumi allah ya da babban malami limamin ahlus sunna wal jama'a a kaduna malam laula abubakar da limamin ahli sunna wal jama'a na farko a nan garin zaria a shekul imam ahmad baba ko kuma baba ahmad allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu da a shek ismaila idris gwarzon malami babban soja ofisa na sojoji wanda wannan dama ce da ta samu wadda insha allahu ta'ala a yau za mu yi gwargwadon tarihi ga 'yan baya na wannan malami da irin yadda shi ya samar da wannan alheri kuma wajibi ne 'yan baya su san wannan kuma su yi mishi addu'a duk sojan da ya ji wannan kam ya kamata ya miƙe ya sara domin an ambaci mai gidan shi ne hafsa ne na soja allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi allah ya ji kamala ibrahim arab babban alaramma malam bawa mai shinkafa gwarzon malami kuma ɗan boko allah gafarta mishi limamin musulmi na farko ahli sunna da muka taso muka same shi a yankin sabon gari kuma malamin tafsiri malamin hudu cikaji yi mishi addu'a ta musamman allah ya gafarta mishi hakanan dattijo kuma ubanmu mala ibrahim muƙaddamin ɗariƙar tijjaniya wanda ya dawo ya zama muƙaddamin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam allah gafarta mishi Allah ya ji kamala Ahmadu Gyalle su shugaban izala na farko a nan yankin ƙasar zazzau Allah ya gafarta mishi Sheikhul Islam al-Allamatul Mufassir al Salafi ja'afar Mahmud Adam Allah ya Allah ya ji kan babban alaramma Malam Bakar Ikara shugaban malamai Allahu Akbar ba za mu gushe ba akwai daga baya bayan nan wani dattijan malami daga cikin malaman alƙalin musulunci a sheikh haruna ishaq wanda allah maɗaukakin sarki ya ɗauki ranshi ba da jimawa ba jama'a waɗannan kaɗan ne cikin gwaraza waɗanda dukkaninsu sun tsaye ne wallahi duniya ta shaida kuma allah shi ne shaida na farko da mala'ikun shi akan waɗannan mutane insha allahu ta'ala mutanen kirki kuma alheri suka yada kuma alheri suka bari kuma alherin da suka yada har abada zai bi su kuma Allah ba zai taba lalata shi ba akwai wasu attajirai waɗanda suka tsaya tare da malaman nan suka yi aiki kamar yadda aka samu wasu attajirai suka tsaya tare da malaman farko suka yi aiki wallahi ba za mu taɓa manta da su ba sai mun yi musu addu'a Allah maɗaukakin sarki ya gafarta alhaji haruna danja shine attajiri na farko da ya fara gina wa ahli sunna masallaci da makaranta a wannan gari Allah ya ɗaukaki darajojin shi Allah ya ba shi lada da duk wata aya da duk wani harafi da duk wata kabbara da za a masallacin shi Shi ne mutum na farko da ya bai wa musulmi ahli sunna fili mafi tsada a duk ƙasa da laddin zazzau domin su kafa masallacin idi Allah ya saka mushi da alheri Allah ya yaukaki zurriyar shi da ya bari a baya malamai da bayan Allah nagari waɗanda har yanzu suke cin albarkar dattijan arziki alhaji amadu cancangi da dukiyar shi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alheri jama'ar musulmi wannan yanayin namu wallahi ya yi tsoki daga iya ɗaukar sunayen ire-iren waɗannan malamai da waɗannan bayan allah allah ya azurta mu da su kuma duk waɗannan bayan allah sun bayyana ne sakamakon hasken da'awar abubakar mahamudu wadda babban almajirin shi ismail idris zakariya ya biya yaɗa. allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ba zai yi ai tarihin ƙungiyar izala cikakken tarihi na gaskiya ba gaskiya sai an yi ainihin tarihin a sheikh ismail idris don haka ina da ainihin dawwamammen wato dawwananne rubutaccen tarihin Isma'il idris wanda insha allahu ta'ala na tattara daga cikin ayyukan da nake tattarawa zan saka a intanet nan da kamar watanni biyar zuwa wata shida insha Allahu ta'ala daga cikin waɗannan abubuwan da bincike na ya kai gare shi a sheikh ismail idris bafulatani ne gaba da baya haihuwar uba da uba kuma an haife shi ne a ainihin wato wani ƙauye daga cikin ƙauyukan ainihin wato zungur na ƙasar bauchi mai suna gwaskwaram sai a yi haƙuri musamman mutanen bauchi waɗannan irin binciken na bibiyi wasu malamai sannan kuma wasu garin bincike na na leƙo gare su mai wa furta wasu sunayen za a ji cewa na yi kuskure sai a yi haƙuri a ƙauyen goskaram da ke ainihin wato yankin zungur ta jihar bauchi a nan aka haifi a sheikh ismaila idris mahaifanshi malamai ne na addinin musulunci domin gyatumar shi malama ce mahaddaciya alkur'ani kuma wadda take rubuta alkur'ani daga na haka ita ce ta koya wa a sheikh ismaila idris karatu da hadda alkur'ani allahu akbar allah ya gafarta mata kuma allah ya saka mata mahaifin shi malami ne na fikihu da hadisi da tauhidi da larabci don haka a wurin shi malam ismail idris ya yi karatu na ainihin addinin musulunci waɗannan karance-karance da yesu kaf ya yi su ne da harshen fulatanci wanda a wannan lokacin hausar da yake ji ma 'yar kaɗan ce gashi kuma allah maɗaukakin sarki ya sanya mishi sha'awar yada addinin musulunci a yankin nan namu na arewa da kuma najeriya gaba ɗaya sakamakon wannan sai ya taso su takanas ya taho cikin garin bauchi a inda allah maɗaukakin sarki ya ainihin haɗa shi da wasu malamai hausawa waɗannan littattafai da mahaifan shi suka koya mishi da harshen fulatanci sai sake komawa yana ɗaukar karatunsu da ainihin harshen hausa rigiji gabci himma ba ta garago kenan kaji fa bayan ya yi ahalali ishimawi iziya risala askari kurɗabi da fulatanci sannan ya dawo ya sake ɗaukar karatunsu da hausa kaɗai domin ya taimakawa addinin allah malamin shi na farko da ya fara koya mai karatu da hausa wani malami ne na harshen larabci malamin arabiya a makarantun boko kuma malami ne na tsoro sunan shi malam yakubu mai dajin shi ne ya fara koya malam ismaila idris wannan malami sai aka yi mishi ainihin wato transfer wato aka yi mishi sauyin aiki zuwa ga wani ƙauye mai suna ainihin nasarawa a ainihin wato yankin da ake kira ganjuwa a cikin jihar bauchi sakamakon wannan sai malam sama'il idris ya koma ainihin wurin wani malami mai suna malam ahmadu na kan kusurwa ana kiran shi malam ahmadu na kan kusurwa ne saboda gidan shi yana kan kusurwar ainihin wato gidan sarkin bauchi kusurwar gabas shi yasa daga ƙarshe ma har ya shahara da malam na kan kusurwa malam ismaila idris ya je zauna ya sake ci gaba da karatu a inda ana nan har wata ran allah maɗaukakin sarki ya kawo ainihin wato sarkin yakin bauchi mai suna alhaji yakubu labi allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi tattaunawa ta tattaunawa a gaban sarkin bauchi malam ismaila idris ya ji labarin ga wata dama ta samu na wani kwas da za a je a yi makonni shida na harshen larabci ya nemi da a sanya shi a ciki ake kokarin kawo cewa sai dai an so a makara don an fara da mako biyu sai shi malam lami ko alhaji lami sai ya ba da shawarar cewa a yaran nan yana da hazaka don haka a sa shi zai iya duk da an tsere mishi amma in allah so zai iya malam ya tafi ya ci gaba da ainihin wannan karatu bayan da ya wannan karatu daga baya sai wata dama ta zo wadda ainihin ya samu damar zuwa makarantar wato sas da ke ainihin garin kano a inda ya karatu na ainihin makarantar sakandare ta harshen larabci ya fita da kyakkyawan sakamako wanda wannan kyakkyawan sakamakon ya ba shi dama ainihin ya samu abin da ake kira gratuit teacher ta ainihin harshen larabci wato haya islam kenan bayan ya samu allah maɗaukakin sarki sai ya ainihin sabbaba wani dalili da ya dawo da shi kaduna da ya dawo da shi kaduna ya fara karatu a hannun mala abubakar gumi sai da ya shekara shida yana karatu a wurin mala abubakar gumi ana cikin haka mala abubakar gumi ya samun mishi karantarwa a ainihin wato makarantar kwaleji da ke ainihin suna da ke da suna saba college a kaduna a inda ya zama malamin harshen larabci da kuma addinin musulunci ya zauna a wurin mala abubakar gumi tun kafin malam ya bayyana littafin al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a shi ya koyi karatunta a hannun mala abubakar gumi ana nan yana aiki a kungiyar jama'atu nasrul islam sai sojoji suka juyin mulki a 1966 wato lokacin mulkin juyin mulkin da ake kira juyin mulkin su oransi mai kada yan boko ku yi haƙuri ina faɗi ne yadda iyayenmu hausa ke faɗi amma bahaushe yana ce mishi oransi mai kada lokacin da aka yi wannan juyin mulki sojoji sai suka yi ta yin barna a najeriya daga cikin barnar da suka rinka har suka juya wani masallaci a kaduna ya zama mashayaggiya aka kawo kuka ga jama'atu nasarar islam cewa ga sojoji sun mayar da masallaci ya zama mashayaggiya wani malami cikin malaman jama'atu nasarar islam a lokacin ya ce allah ya kiyaye wannan abu sai addu'a malam ismail idris ya ce bayan addu'a ba wani abu da za a yi sai aka ce a'a in kai za ka iya yin wani abu sai ka tashi malam ismail idris ya ce to aikuwa wannan irin mugun aikin da sojoji suke yi to ya hukunta dole a je aiwa sojoji wa'azi sai wancan malami ya ce sarkin wa'azi sai ka je ka yi wa sojoji wa'azi ya ce in allah ya so sai na yi wa sojoji wa'azi ka ji dalilin da ya kai ismaila idris ko shawara da malamin shi abubakar gumi bai yi ba bai sanar da malamin shi ba ko gaya mishi bai ba sai ya je ya shiga aikin soja yana nan ya shiga aikin soja tafiya ta tafiya sai ainihin yana wa'azi da ake kira pre ba kafin a fara sallar juma'a yakan miƙe na wa'azi sojoji su ne mishi tambayoyi na abubuwa waɗanda sun gan shi yana da ainihin wato karfin halin ya yi bayani ya kawo dalilai don haka sai suka rinka tambaya game da wani zalunci da ake musu da sunan addini duk wata ana cire musu wasu kuɗi da sunan cewa ana cire musu zakka kuma shi limamin masallacin shi yake haka da aka yi sama'il idris tambaya ya ce a wannan ba zakka ba ce don zakka tana da sharuɗa tana da ƙa'idoji ya kawo bayani to chief imam yana jin wannan ainihin fatawa hankalin shi ya tashi a wannan lokaci ismaila idris da turanci yake ainihin wato yin wa'azin bari ka ji ainihin tambayar da turanci kuma bari ka ji amsar da ya bayar da turanci quotation ne wato zan ɗauko ne kai tsaye daga yadda aka tambaye shi aka ce da shi tambayoyin da dama ta ƙarshe kawai zan karanto ka ji wadda ita ce ta jawo durugun tsumin aka ce what about a leader who insists on estimating salaries in order to deduct the zakat among the source, among from source. The next question came. The leader is a thief. Answered the sheikh. Aka ce ala gafarta malam. Limamin musulmi ne ya matsa duk wata sai an cire wa sojoji wani yanki cikin albashinsu da nufin yana fita musu da zakka. Ina matsayin shi limamin bayan malam ya faɗi waccan zakka ba ba to shi limamin fa sai ce limamin barawo ne amsa ismaila idris kenan allah ya gafarta mishi na fata an gane gashi rahoton nawa da nake tattarawa sai ce when the chief imam was told on the fatwa that was given by sheikh ismail in his absence he did not wait for a long time to have him transferred to uh, ibadah liman na jin haka kawai sai ba da takarda ya ce a sauya wa sama'il idris wurin aiki a koma da shi ibadan nan take aka yi ibadan da ismaila idris from ibadan daga ibadan he was transferred to enugu sai kuma aka kada shi enugu saboda can ma da ya je wa'azi ya ci gaba da yi nan ma da ta zafi aka yi gaba da shi enugu from enugu daga enugu fa nan ma da ya je wa'azi ya zafi he came back to lagos sai aka koma da shi lagos from there he was transferred again to kwantagora sai aka koma da shi jihar kwantagora kwantagora a cikin jihar sokoto a wancan lokaci a yanzu cikin jihar niger in the barracks a barikin sojojin ismail idris preach and admonish later even civilian came to listen to him a nan barikin sojoji na kwantagora to nan ne sai buɗe wa'azi gadan-gadan tun abin ya tsaya ga sojoji sai kuma farar hula suka fara shigowa bariki suna jin karatun shi da wa'azin shi one day while in kontagora the emir of kontagora complained against the preaching of ismail idris to the jama'at nasrul islam ismail idris yana cikin wa'azi haka kullum yana wa'azi sai sarkin ya kai kuka ga jama'atu nasrul islam because the man has been propagating that sects are not part of Islam at all. Wa'azin da yake yana cewa ɗariƙa ko ɗaya ba musulunci ba ce. Jen I sent Sheikh Abubakar Gumi rugunzin Sai jama'atu al Islam sai ta aika Abubakar Gumi to Kwantagora zuwa Kwantagora to interview this man don a zauna a tattauna da wannan mutum. ku yi hakuri saboda yadda na tsara abin da asalin turanci ne za mu shutin nashi a intanet ne don na gaya muku wani abu akwai sakataren ƙungiyar izala na jihar adamawa amini na ne kuma na ɗauke shi babban yaya gare ni kuma shine mai masauki na a jihar adamawa da na je karatu bai wuce mako biyu ba ya zo wurina ya ce na taɓa gaya mishi wannan maganar na ce mishi ranka ya daɗe har yau izala ba ta da komai da aka rubuta akan intanet sai masharanta da ke sharri amma rubutu na a bayyana mecece kungiyar babu koran nan da ya zo sai da ya ce ka tuna ka taɓa faɗin wannan magana a falo na na ce mishi kwarai da gaske na ce amma ina nan ina ɗaukar mataki in allah ya so cikakken tarihin izala ina nan zan ɗora shi akan intanet wadda in allah ya so zai zama wani matashiya ga waɗanda za su biyo baya akan su ci gaba da ainihin faɗaɗa bincike domin me domin waɗannan alheran ba daidai ba ne a takaita su kaɗai da hausa na haka ku yi haƙuri waɗannan tarihin da kuka ji kaf idan na kammala su zan koma in juya su da harshen hausa zan kuma koma in juya su da larabci amma saboda ganin globalization a yanzu al'aulama duniyar yau in aka yada abu da turanci ya fi tafiya shi yasa muka fara gabatar da turancin ba don ya fi larabci daraja ba na fata an gane don haka ustazai a yi mana haƙuri shi yasa nake karantowa kai tsaye daga abin da yake a rubuce din to shi kenan sai jama'atu nasrul islam sai ta tura a sheikh abubakar mahamudu gumi ya je zauna da wannan mutum mai suna ismaila idris in front of the emir and come back with a report ya je zauna da wannan mutum a gaban sarkin kwantagora sannan ya dawo kaduna da rahoto menene binciken shi that was in 1976 a 1976 kenan jama'a a daidai lokacin murtala da lokacin obasanjo when sheikh Gumi came face to face with ismail idris he was surprised to see him da abubakar gumi ya ga ismaila idris sai yana mamaki bari ku ji abin da abubakar gumi ya ce ku yi haƙuri duk da turanci ne ismail when did you come here yaushe ka zo nan ne ismail when did you join the army yaushe ka shiga aikin soja kun ji tambaya abubakar gumi allahu akbar obviously the sheikh did not know when ismaila joined the army neither did he know that it was he that gumi was coming to kontagoro to interview abubakar gumi bai san ismaila idris ya shiga soja ba abubakar kuma bai san ismaila idris ne ma cewa aka yi wani fitinannen yaro ne soja haka aka ce to shi kuma ismail aka ce an turo wani malami daga kaduna sai da suka haɗu shi ne mala yake mamaki ah me kawo ka yaushe ka shiga soja allahu akbar later at the emir's palace other scholars were arranged to witness the occasion and express their views aka gayyaci wasu malamai su zo su zauna by the end of the meeting it was ascertained that all sects are not part of the religion of islam kaji yadda ake natsuwa ake malam bakar goma da ya je sai ya natsu bai ce ai wannan ɗalibi na bane shi ma ismail idris sai ya dake bai ce ai wannan malami na bane kawai sai suka natsu aka zauna aka tattauna kamar ran nan suka haɗu a ƙarshen bugawar da tattaunawar a gaban sarki da waɗannan sauran malamai aka tabbatar da cewa duk ɗariku ba musulunci ba ne wannan document ɗin za mu sanya shi a kan intanet kuma za mu mukabalanci kowa ne a duniya in yana da magana zai iya yi ba magana ce wadda take ɓoye ba amma a yanzu document ɗin zan iya cewa ni kaɗai ne yake a hannuna amma za mu sanya shi yadda kowa zai same shi kyauta ka sauke shi insha Allah a lokacin kowa zai iya rubuta rejoinder ko ya raddi ko ya ko menene ko kuma ya gaskata ko makamantan haka amma dai ka ji a lokacin da aka yi a 1976 wane ne sarkin kwantagora a lokacin sai ka tafi ka samu kwantagorawa ka bincike su ina fata an gane Allahu akbar even so to kadeji bayan duk da aka gama wannan tattaunawa jama'a tafiya ta tafiya da tafiya ta tafiya ainihin wato ismaila idris allah maɗaukakin sarki sai ya fara ƙarfafa da shi daga wannan gari na kwantagora ana cikin wannan hali gumurzu ya gumurzu sai suka yi makirci sai aka ce abin da za a yi a dawo da shi jos sai aka dawo da shi jos that was how ismail idris came to settle in jos kaji abin da ya kawo Ismail Idris Jos na fata an gane when Ismail Idris was in the army he moved with a platoon of soldiers guarding him no civilian could have had the guts to confront him he therefore enjoyed the protection of uh, fellow soldiers for a long time a lokacin nan Ismail Idris a Jos in ya tashi fita wa'azi gayya ce ta sojoji tare da motocin sojoji don ofisa ne a lokacin kaftin ne shi ba don ba ma ta'ammuli da hoto ba amma a intanet za ka ga har hoton sai da na je har wani kauye a cikin ainihin wato garin akko a jihar gombe har hoton sai da na je na karbo a wurin wani tsoho yana nan zan yi shutin hoton za ka gani lokacin bai wuce shekara ashirin da wani abu ba kaftin ne na sojoji a lokacin allahu akbar allah ya saka mashi da alheri saboda haka a sheikh ismail idris in ya tashi fita da yake ofisa ne na soja wa'azi zai je amma ga ainihin sojoji suna bin shi na haka babu wani wanda yake fara hula ne da zai iya zuwa ya tunkare shi saboda soja marmari daga nesa eh, amma banda ismail idris shi har kusa za ka yi sha'awar shi allah su amma dai ka san fara hula da tsoron soja ba zai iya matsowa ba When Obasanjo became the military head of state in Nigeria, Alhaji MD Yusuf was the inspector general of police. Sai ba a yi Yawwa, ‘ya'yan Abubakar Gumi sun zama ‘yan jaridu to za mu faɗe ta ne ƙarara, za mu faɗi sunan kowa. Sunan kowa sai da muka faɗa a nan ba mu yi kara ba, ba dungu. Amma akwai abubuwan da verbally mu ma da baki in za mu faɗi, amma nan yanzu muna fasa wa duniya ne kowa yi wa da'awar shegantaka. sai da muka faɗi sunan shi da yadda za a gane shi a lokacin da obasanjo ya zama shine shugaban ƙasa bayan kisan murtala wanda yake shine inspector general of police wato supritendent 'yan sanda na ƙasa gaba ɗaya shine md yusuf the chief of police too was not happy with ismail idris preaching because he too like many other big shots in the country was a tijaniya follower shi kanshi md yusuf baya son ismaila idris ba kuma ya son wa'azin ismaila idris a wannan lokacin saboda shi kanshi mabiyin mabiya tijaniya ne on many occasions ismail was asked to choose between preaching and the army so da dama an sha zaunar da shi a ce mishi kai ko aikin soja ko wa'azi amma so da dama sai ce a'a yana nan zai ci gaba da aikin soja but every time he chose the former koyaushe sai ce zai ci da aikin soja finally he was suspended from the army without salary without pension without gratuity he had to leave the army for good that was in january 1979 sai suka ce sun cire shi daga aikin soja a cikin watan janairu wato january a 1979 suka ce kuma sun cire shi ba albashin wannan wata ba fanco ba garatuti babu duk wani abu sai ce ya yarda ya zaɓi yin wa'azi a bisa duk waɗannan abubuwa ina fata an gane wannan tarihin baki da baki muka samo shi daga limamin izala na farko a ainihin garin bauchi malam gida da umar kuma har yanzu da nake muku magana yana nan da ranshi yanzu haka ina kan hanya nan sai da na ɗan hira da shi na ƙara mishi wasu tambayoyi akan wasu abubuwa insha Allahu ta'ala kuma na yi alkawarin sai na gayyato shi ya zo darul hadisi ya zauna an ji waɗannan abubuwan a bakin shi baki da baki insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to kaji tarihin a Sheikh Ismaila Idris wanda wannan tarihin shine zai bayyana maka asalin gane tarihin gaskiya na ita kungiyar izala kaji da yadda ya fara gwagwarmayar naka ismaila idris ba kamar sauran malamai ne da suka dawo suka zama ahalus sunna ba wato tun da yake ba dan dariƙa ba ne tun da yake yadda ka san shi akan qur'ani da sunna haka yake walaqad ataina ibrahima rushdahu min qabl haka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ainihin Sheikh ismaila idris akan bin alqur'ani da sunna da kuma ainihin kira zuwa gare su don in ba ku manta ba mun ji cewa uwar shi Mai ta koya mai ƙur'ani uban shi mai koya mai hadisi da fiqhu da larabci da aƙida baka tunanin irin wannan zai yi dariƙa domin in ana gadon ƙur'ani da hadisi to shi ɗan ya gada ne allahu akbar allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi to ana nan tafiya ta tafiya jama'a wata rana sai ainihin malam ismaila idris bayan ya bar aikin soja sai aka aiko mai da gayyata ta musamman a tashar nta da ke kano ya zo ainihin domin ana so a yi wata hira da shi ya kuma ainihin tattauna ba don komai ba domin a yi mishi tambayoyi game da irin salon wa'azin da yake yi yana zuwa ainihin ya fara wa'azi ya fara tattaunawa da tambayoyi da ake ainihin yi mishi al'amari ya al'amari sai ainihin a kashe tashar talbijin din kwamishinan 'yan sanda na wannan lokacin wanda iya bincikenmu abin da muka gano muna tsammani shine alhaji dan madami ya aiko 'yan sanda nan take suka tare shi kai tsaye ba inda aka yi da shi daga wannan wurin a daren nan aka ɗauke shi a motar 'yan sanda ba a tsaya ko ina ba kalaba ta wancan lokacin a ɓangaren da yanzu ya fada cikin ainihin akwa ibom aka je ainihin aka sanya shi a gidan yari aka kulle shi a wannan lokaci shine aka samu dattijan arziki malam ibrahim idris limamin ahalus sunna na masallacin gwallaga na yanzu da shi da wasu wakilai suka to wurin mala abubakar mahamudu gumi a kaduna abin da ya zo da su abubuwa guda biyu ne abu na farko shine matsalar tsare ismaila idris abu na biyu kuma shine masallaci da za a buɗe a ainihin gwallaga wannan masallacin juma'a na gwallaga ana so a tattauna da abubakar mahamudu gumi akan ainihin wato za a buɗe shi ina fata an gane wannan takaitaccen tarihin baki da baki muka samo shi ainihin a hannun malam imam ibrahim din shi ainihin wato limamu masallacin gwallaga na yanzu allah maɗaukakin sarki ya saka mashi da alheri bayan tafiya ta tafiya malam ismaila idris allah maɗaukakin sarki ya fito da shi daga gidan yari sai ya dawo yanzu zuciyar shi ta ƙara dakewa domin wani abu shi ne. daga lokacin da makiya suka kai mai wa'azi gidan yari to inda a tsorace ike to yanzu sun cire mishi tsoro domin ya gama ganin kwalwar daka wato iya inda suke da shi kenan bayan nan ba su da wa min wara izalika ba su da shi an fahimta to tun da har ba su da wannan wara a zalika barzakhun ila yau ba a suna saboda haka ismaila idris yana fitowa a da magana kadai yake yi game da ainihin ɗariƙu yanzu da ya zo sai abu ya faɗi sai ya buɗe magana dangane da zallar tauhidi daga ciki ɗin kuma sai abu na biyu shine magana akan ɗariƙu sannan sai faɗaɗa magana akan bidi'a sannan sai magana akan maita guru da laya da kuma abubuwan da suka shafi shan rubutun sha da kuma al'amuran da suka biyo baya na taron suna da kuma matsala dangane da ba da aure sadaka da matsala dangane da ainihin wato irin yadda ake yin gaisuwa ana durkuso ko kuma sunkuyo waɗannan abubuwa guda takwas fitowar shi ainihin gidan yari sai ya ba da ƙaimi kan magana ainihin akansu to tafiya te tafiya ana nan 'yan ɗariƙa suka shirya wani taro wanda suka so su ci mutuncin abubakar mahamudu gumi ko kuma ma su hallaka shi kamar yadda na faɗi abubuwan muna faɗin su da baki wasu abubuwan muna sassautawa amma ranar da ne publishing waɗannan bayanan a intanet za a ga wasu sunaye waɗanda za a yi mamaki wasu tuni suna can lahira wasu kuma suna nan allah maɗaukakin sarki ya yi silencing ɗinsu ya toshe bakunansu allah maɗaukakin sarki ya mana maganin duk wani mai makirci malam ismaila idris ya fito ainihin ya ci gaba da wa'azi kamar yadda mu gabatar a daidai wannan lokaci 1978 ta yi sai ya fara shawarar to gaskiya tafiya ta yi tafiya lallai dole ne yanzu a samar da wannan tafiyar a bisa wata kungiya abin da ya faru a wannan lokaci tsanani ya yi tsanani da cewa babu yadda za a iya ci gaba da yin wannan da'awa sai da ainihin kungiya kenan in kuka fahimta a baya ya fara da'awar ba da sunan wata kungiya ba amma lokacin da bukata ta kama shi ne sai ya tada magana ainihin kafa wannan kungiya a wannan lokaci da ainihin wato ya tado da wannan magana ya fara tado da ita kamar yadda muka faɗi tun daga 1977 har zuwa 78 lokacin da ainihin kungiyar ta kau to akwai maganganu guda biyu tun da bincike ne mu muke yi wasu mu je mu zauna da su mu bincike su wasu kuma sai abubuwan da muke karantawa a jaridu lokacin irin jaridar gaskiya ta fi kwabo da ainihin jaridu irin jaridan ainihin new nigeria da makamantansu hakikanin al'amari abin da ya faru malam ismaila idris ya tsara kungiya ya sa mata jama'atu izalatul Bidi'a. to a nan ne kamar yadda nake cewa tarihi biyu ya rabu tarihin farko shine sai ya tafi wurin sarkin musulmi abubakar na uku allah ya gafarta mishi da cewa yana wa'azi ne amma ga abin da ya faru kunci ya kai sai ya kafa kungiya amma ya sanya mata suna jama'atu izalatul bid'a a lokacin ne sarkin musulmi yake ce mishi yaro ba za ka iya ba saboda duk wanda ya iya larabci idan ya kalli jama'atu izalatul bid'a ba a saudiya ba ba a makka ba a najeriya ko a yanzu ba shekara 40 ko 30 ba akwai aiki abubakar na uku malami ne ya san larabci don haka da ya kalli jama'atu izalatil Bidi'a. sai ce za su kashe ka sai ce mishi ba komai ranka da kai mai kai min addu'a ya ce ba za ka iya ba ya ce in allah ya so zan iya da iyawar allah to da ya matsa sai ya ce to shi kenan allah ya sa albarka malam ismail har ya tashi ya tafi sai kira shi ya ce yaro ya ce eh, za su kashe ka ba ya ce ba komai zan yi insha Allah sai ya ce to zo za ka iya izalatul bid'a ya ce zan ya ce to ka kara da wa mutu sunna ya ce domin in ka gusar da bid'a ka tsaye da sunna ba to akwai sauran aiki kun ji magana ta farko da bincikenmu ya gano bincikenmu ya gano ranar da aka zo kaddamar da kungiyar a jos kamar yadda zan zo in faɗi a lokacin mala abubakar mahmudu gumi bai samu damar zuwa ba a matsayin shi na uban kungiya tare da shi da sarkin bauchi malam adamu jumba allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu domin ismaila idris da ya kafa ƙungiyar sai ya sanya sarkin bauchi malam adamu jumba a matsayin shi ne uban ƙungiya malam bakar gumi kuma mataimakin shi ranar buɗe ƙungiyar a jos da ranar ƙaddamar da ita sai dukkansu ba samu zuwa ba amma suka aiko da wakilai to wakilin malam abubakar mahamudu gumi ɗaya daga cikinsu shine malam laula abubakar sai ya ce to amma shi mai gidana da ya aiko ni abubakar mahamudu gumi ya nemi cewa in baka shawara ka kara da cewa wa ikamati sunna to kun ji shi yasa na ce bincikenmu ya gano mana maganganun guda biyu ne in ma karasa sunan daga abubakar gumi ne in ma daga abubakar sarkin musulmi na uku koma dai daga wane ne alheri domin gaskiya ba za ka gusar da bidi'a ba sai ka tsai da sunna in ba yi haka ba mutane za su koma zuwa ga bidi'ar da ta tafi wadda ka raba su da ita muni allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu baki na daga cikin manufofin da wannan ainihin ƙungiya take ɗauke da su waɗanda lokacin da ainihin wato aka tashi za a samar da kwamitin amintattu ga waɗanda bincikenmu ya gano sunayensu daga ciki akwai shi a sheikh ismail idris akwai malam hudu namu na nan zariya wanda aka fi sani da malam hudu cikaji akwai malam sidi attahir daga sokoto kamar yadda akwai malam alhassan sa'idu daga jos da kuma malam rabi daura daga garin kaduna da kuma malam sa'idu hassan jingir daga jingir ta jihar plateau da kuma ainihin malam yakubu musa kafancan daga ainihin kafancan a lokacin wanda a yanzu aka fi sani da malam yakubu musa kafancan ko kuma katsina ina fata an gane waɗannan su ne waɗanda aka zaɓa amintattu a ɓangaren malamai a ɓangaren waɗanda suke jagorori ne su ma suna da ilimi amma su sun fi ba da ƙarfi ta ɓangaren gudanar da mulki akwai malam amadu gyalle su daga zaria allah ya gafarta mishi akwai alhaji yaro bici shi ko mazaunin garin kaduna ne akwai alhaji ali ibrahim hikima daga garin mangu ta jihar ainihin plateau da alhaji bala japan daga ainihin garin makurdi a jihar benue sai kuma alhaji bashir makama daga nan zaria sai alhaji mamman malumfashi daga katsina kamar yadda daga gombe aka samu alhaji isa waziri waɗannan su ne waɗanda ainihin aka fara kafawa a matsayin amintattu waɗanda za a rinka tattaunawa an amince da su a cikin wannan harka babbar manufa ta kafa ainihin wannan ƙungiyar ita ce tabbatar da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma ainihin rusawa da rugurguza bid'a wannan ainihin ita ce babbar manufa ta ainihin wannan kungiyar sannan na daga cikin kirarin wannan kungiya daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aka samu wanda al'imamu ahmad da al'imamu tabarani suka ruwaito shi hadisi ne sahihi da annabi yake cewa la ta'ata liman lam illaha azza wa jalla daga nan ne aka samo kirarin kungiyar ko kuma kamar yadda 'yan boko ke cewa moto ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan daga cikin tsare-tsare na ainihin wato gudanarwa ita ce manufofin gudanar da wannan kungiya shine samar da ainihin wato haɗuwar kan musulmi amma a bisa alkur'ani da sunna na biyu faɗakar da al'umman musulmi game da wasu abubuwa waɗanda suka shafi aƙidoji da ibadoji waɗanda ba daidai ba da kuma ainihin wayar da kan musulmi dangane da dawowa zuwa ga ilmomin alkur'ani da sunna da kuma ainihin jahilan musulmi waɗanda suka jahilci musulunci a jawo su jika a karantar da su addini ba wai a jawo su jika don a mai da su saniyar tatsa ba sa'an nan kuma duk abin da za a yi a fitowa da musulmi dalilan waɗannan ainihin abubuwa ƙarara sai kuma wace hanya za ka yi ka wa da kanka kai ɗan ƙungiyar izala ne ƙungiyar izala ba ta sharɗanta wa kanta wata hanya ta zama ɗan ƙungiyar ba ta hanyar sai ka je an rubuta sunanka ko kuma sai an baka wani kati ko sai an ɗauki hotonka ko makamantan haka abin da ƙungiyar ta sharɗanta ne. duk wanda zai zama ɗaya daga cikinta ya zama ya yarda da waɗancan manufofi na yada alkur'ani da sunna da kuma rusa bid'a da kuma yada wannan da'awar a cikin jama'a da kuma ainihin duk inda sarari ya samu allah maɗaukakin sarki ya taimaka dangane da tsarin shugabanci kuma ƙungiyar tana da ainihin tsare-tsare kwarai da gaske wanda daga cikin tsare-tsaren akwai tsari na ainihin wato waɗanda suke shugabanni ne akwai waɗanda suke tsarin ainihin manya ne dattawa akwai kuma waɗanda suke shugabanni ne na wasu ɓangarori na kwamiti da kuma ainihin ɓangaren masu wa'azi da kuma ainihin waɗanda in an yi wani taro ko wa'azi su ne za su rinka yaɗa bayanai da kuma isar da saƙonni ga 'yan jaridu sannan akwai ɓangaren hukunta wani wanda ya abin da ba daidai ba akwai kuma ɓangaren ilimi da kuma ɓangaren gudanar da harkokin kuɗi na ƙungiyar da kuma ainihin binciken kuɗi na ƙungiyar dangane da yadda kungiyar ta tsara ainihin wa'azozinta kamar yadda yake sananne ne akwai wa'azozi na ƙasa da na jiha da na makonni da na anguwanni akwai kuma wa'azozi waɗanda ainihin wato ake yi a dukkanin masallatai tsakanin magariba da isha wanda wannan na daga cikin alheran da kungiyar ta samar waɗanda kafin kafa kungiyar ba a jin labaran ire-iren waɗannan wa'azozi a ƙasar gaba ɗaya a ce al'ummar musulmi za su haɗu a wani wuri domin wa'azi ko na jiha ko na ƙasa ko kuma na yanki ko kuma samar da wasu darussa ana masu karantar da al'umma a tsakanin magariba ainihin da isha waɗannan na daga cikin kaɗan cikin alheran da ƙungiyar ainihin ta samar allah maɗaukakin sarki ya taimaka to al'amari ya yi al'amari jama'a ƙungiyar izala ta kafu tafiya ta yi tafiya da'awa ta gama bayyana yanzu na daga cikin abubuwan da za a sa ido shine menene zai biyo baya daga waɗanda ba su yadda da ƙungiyar ba ba su kuma yadda da abin da take karantarwa ba waɗanda suka fara ainihin nuna wannan fushi su ne ainihin 'yan ɗariƙo irin na tijjaniya da ƙadiriya suka samu ɗaurin gindi kuma wurin da dama daga cikin ainihin masu mulki da dama daga cikin sojoji da 'yan sanda kamar yadda a baya muka fara ishara suka ainihin wato fara ba su ainihin wato cikakken ɗaurin gindi da goyon baya zan ɗauki bauchi a matsayin ainihin misali abin da ya sa na ɗauki bauchi a matsayin misali wanda ran da allah ya sa ka samu waɗannan takaddu za ka ga dalilan da ya sa saboda al'amarin izala ya fi ainihin bayyana a tsakanin bauchi da gombe a inda aka rinka fitowa ƙarara mutum ya bayyana ya shiga kungiyar izala kuma a fito karara a nuna mashi bakar kiyayya gaba da gaba a cikin dangi akwai wanda na san an nuna mashi bakar kiyayya har bayan ya mutu an nuna wa 'ya'yan shi bakar kiyayya wadda an yi watsi da su har zuwa yanzu sakamakon waccan kiyayya ahalus sunnan bauchi ga duk wanda ya san su wallahi tallahi ya san da gaske suke yi kuma ba sa kwana in ma ka bi gaskiya ne a tafi tare da kai in ma ka rabu da gaskiya tuni an manta da kai don haka zan ɗauki bauchi a matsayin misali a lokacin da aka zo za a buɗe masallacin can na gwallaga malamin da nake gaya muku ko a ɗazu na buga mashi waya shine aka naɗa limami malami ne masanin fiƙihu ne masanin sunna ne sunan shi malam gida da umar da aka ainihin zauna da shi domin tattaunawa dangane da abin da ya shafi kafa wannan masallaci na ainihin wato juma'a babu shakka za ka yi mamakin irin abubuwan yadda suka faru don a lokacin ta kai hatta sarkin bauchi malam adamu jumba allah ya gafarta mishi ya fita daga wancan matsayi da malam ismail idris ya sashi domin gaskiyar lamari akwai wata jimla wadda yake sai kun karanta ta za ta ba ku dariya daga yadda muka tsara ta wato malam ismaila idris a lokacin sai zama kamar direba ne na mota wanda yake bi yana ɗiban fasinjoji suna sauka yana tafiya har sai ya ƙure wannan tsawon titin haka aka rinka tafiya ana tafiya sai wane ya shigo idan ya shigo aka tafi aka tafi aka tafi ya ji malam ismaila idris ya yi mishi bari a inda yake cin abinci sai a ga ya balle misalin wannan shine shi sarkin bauchi malam adamu jimba sarkin bauchi malam adamu jimba shine malam ismail idris ya sa a matsayin uban kungiya na ƙasa amma kafin tafiya ta tafiya sai ya koma gefe guda ya je kuma suka haɗu da waɗannan limamai da waɗannan malamai da su dpo da kwamishinonin 'yan sanda da sauransu aka fara takun saƙa a kan ba a yadda a yi sallah a masallacin juma'a ba daban da wanda ake a nasarki kuma in an yi sallar babu sallar to malam gida da umar ɗin nan ina tabbatar maka da cewa ƙwararre ne dangane da fiƙo domin ga yadda hira ta bayyana da shi mahaddacin muktasar ne dan da ka yake jawo muktasar ko a waya muke hira da shi da ka yake jawo ta sakamakon wannan malaman da aka tara a fada je rinka jawo musu nasoshi na muktasar aka rasa yadda za a yi to sai tafi karfin malamai sai suka yi shi. sarki dama da malamai ya dogara to an yi silencing malamai malamai an kure su so da haka sai suka yi shi. ya rage a lokacin nan sai dpo sai ya ɗauka da dpo ya ɗauka shine magana te magana ya ce mishi kai ba musulmi ba ne ya ce shi musulmi ne yake tambayar dpo baka zuwa sallar juma'a ya ce yana zuwa ya ce to in har kana zuwa sallar juma'a me yasa za ka ainihin hana a yi sallar juma'a sai ce wallahi in kuka yi sallar juma'a bari ka ji abin da na yanko da hausa shi da hausa ya faɗi don da hausa ake magana ya ce za a yi tashin hankali mai tsanani idan kuka yi sallar juma'a kaji abin da ya faɗi da hausa abin da shi dpo ya faɗi kenan sai ainihin malam gida da ya ce mishi ka ce mishi ka ce babu wani rikici dangane da sallah to me ya kawo ka ce za a yi tashin hankali kai ba musulmi ba ne ya ce shi musulmi ne kana zuwa masallaci kana sallah ya ce yana zuwa ya ce to ka taba ganin an yi tashin hankali a masallacin juma'a ya ce bai taba gani bai ce to me zai kawo tashin hankali na fata an gane dattijo ne mai fasaha don ya kai wajen shekara saba'in ko da wani abu a yanzu da nake magana amma a wancan lokaci kaga in na ce shekara saba'in yanzu in ka cire shekara wajen talatin da biyar nawa kenan kaga yawwa innahum fityatun Eh, amanu bi rabbihim <laughs> ina fata an gane su ne matasa a lokacin nan duk wata aya za su jawo ta Allah maɗaukakin sarki ya taimaka ƙarshe dai jama'a malamin nan ni da shi yake gaya mini ya ce wallahi da ya tashi shirya bar juma'a sai ya shirya hudu ba hudu na ce mishi akara makallawa mai yasa ya ce yawwa ya shirya huɗubar juma'a guda hudu ne kuma ya samu wasu waɗanda ya san kowane ɗaya zai iya karanta kowane ɗaya ya ba shi kwafi ya je nazari zai je ya hau mimbari ya fara sallah idan aka kama shi to wani ya tsalle ya ci gaba da tashi ya hau mimbari <laughs> ya ce kafin dai a gama kame su gaba ɗaya yadda za a yi a gama hudu ba ya ce haka ya shirya bobin shi guda hudu ƙarshe dai jama'a sallar juma'a ta farko ta tabbata a wannan ainihin wato masallaci na juma'a a ranar juma'a takwas ga watan Jun 1979 a masallacin gwallaga na fata an gane allah maɗaukakin sarki ya kiyaye daga ƙarshe dai dpo ya kunyata sunan dpo alhaji umaru ɗan asalin garin fanshin ne na jihar ainihin plateau Ka ji abin da ya faru to me biyo baya sai aka zo aka kama ainihin malam gidado shi da ainihin ismaila tahir wanda shi ismail tahir ainihin yana ɗaya daga cikin shugabannin agaji wanda ina tsammanin yanzu da aka yi sulhun shine aka sa shugaban ainihin wato 'yan agaji na ƙasa ina tsammani domin akwai hannun shi a cikin registration da ainihin aka baiwa ƙungiyar izala don haka aka ce na daga cikin adalci yanzu tun da an yi wannan sulhu a ɗauko shi a ɗora shi a matsayin ainihin wato shugaba na 'yan agaji to da shi da ismaila ibrahim shi kuma malam ismail ibrahim shine limamin izala na babbar kasuwar bauchi a lokacin nan sai mustapha ahmad shi ko dan jarida ne sai baba muhammad wani tsohon ma'aikacin gwamnati ne amma yanzu dan kasuwa ne sai malam musa sambo sai malam ibrahim yakubu yana ɗaya daga cikin malamai hakanan sai malam garba aka kama su aka sanya su ainihin a cikin sel amma shi malam gida da tunda shi ne limami sel ɗin shi daban da aka tafi police station haka dai aka je aka ci gaba da wannan shari'a ƙarshe kamar yadda shi malam gida da yake gaya min shari'a ta shari'a har ta watse da kanta suka yi nasara allah manaukakin sarki kiyaye wannan kaɗan daga cikin gwagwarmayar da waɗannan malaman suka sha domin tabbatar da ainihin alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi kamar yadda ɗazu nake mishi albishir yana da 'ya'ya guda biyu yanzu suna kuwait suna karatu yake cewa dukkansu da suka gama sakandare sun haddace ƙur'ani kaf na ce wallahi allah ya yi muku sakamako ne kyakkyawa da gwargwadon kyakkyawan aikinku kuma allah ba zai taɓa wulaƙanta ku ba balle ya wulaƙanta aikinku allah maɗaukakin sarki ya taimaka kaji yadda al'amarin ƙungiya da ya taho al'amari ya yi zafi sai ko ina ta ɗauka a najeriya amma dai wuraren da suka fi ko'ina ɗaukan zafi su ne kasashen bauchi da gombe a ɓangaren jihar gongola ko wadda a yanzu ake kira adamawa da taraba to garin numan nan ne ya fi ko'ina ɗaukan zafi bincike ya nuna mana cewa babu inda ma al'amari ya fi zafi fiye da numan domin duk inda izala ta raba masallaci da makabarta a wasu wuraren ba inda izala ta raba kasuwa sai a numa don haka a numan har kasuwa izala akwai a cikin wannan rahoton na ran da ka gani a intanet sai ka ga hoton kasuwar tun wancan lokacin zan yi shitin din shi akan intanet kasuwar izala ce <laughs> ina fata an gane amma a bauchi da gombe galibi hatta bayan an raba mahauta to har signboard mahauta suke yi sai ka zo su gaban mahauci sai ga an sa signboard izala nan kuma sai a sa ɗariƙa amma bari ku ji a numan ko a har yanzu akwai restaurant wanda yake na izala ne a cikin tasha restaurant ne sai a sa izala wata kuma tenata ta sa ɗariƙa <laughs> ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya tsare duk wannan gwagwarmaya na daga cikin gwagwarmayar da aka yi ta ɗauki ba daɗi jama'a ana nan sai 'yan shi'a suka fara danno kai 1979 zuwa 1980 sai 'yan ɗariƙa suka fara amfani da su a matsayin threat wato suna ainihin gargadar da kuma jan kunne da barazana har da kisa na ainihin malaman izala misali a gombe 'yan ɗariƙa sun sa 'yan shi'a sun je sun kashe wani malamin izala kamar yadda haka suka yi a katsina kamar yadda a kaduna sun shirya za su kashe malar rabi'u daura amma malar rabi'u daura a lokacin nan shi ma da ainihin ƙarfin jikin shi wata juma'a da ya tashi fitowa da bindiga ya fito ya ce yau ba zai dogara akan sanda ba ne akan bindiga zai dogara kuma duk wanda uwar shi ta haife shi da jini ya zo kwarai da gaske to waɗannan irin al'amura haka suka ci gaba da faruwa dai tafiya har te tafiya jama'a allah cikin ikon shi duk wata al'umma wadda take cikin tafiya sai allah ya jarabce ta kuma in allah ya so jarabawa zai jarabce ku ne da yadda ya so ya jaraba ku da allah maɗaukakin sarki ya nufi ya jarabci wannan al'umma ta ainihin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna sai wasu mas'aloli suka taso waɗanda wallahi mas'aloli ne waɗanda suke da sauki kwarai da gaske amma kuma sai shaidan ya ainihin wato mai da waɗannan mas'aloli sai suka zama manya-manyan ainihin mas'aloli misali daga cikin abubuwan da aka fara samun matsala a kai lokacin matsalar kabalu da sadalu wannan matsalar tana ɗaya daga cikin ƙananan matsaloli na daga cikin wannan matsalar akwai matsala ta tasmi'i ita ce yin zakaranci kamar yadda 'yan bauchi da gombe da adama da sauran suke faɗi wato ladanci ina hukuncin ainihin wato wani ya yi ladanci a halin galima a lokacin har dr jalo na jalingo profesa a yanzu ya ainihin rubuta wani littafi da hannu ya rubuta littafin shekara kamar bakwai shekara talatin da ta wuce da rubuta littafin shekara kamar bakwai da ta wuce hannuna ya kai kan littafin cikin wasu abubuwa na tarihi da nake tattarawa na buga mishi waya na nemi izinin zan sanya littafin ainihin akan kwamfuta kuma allah maɗaukakin sarki ya sa na sanya wannan littafi akan kwamfuta yana ɗaya daga cikin ayyukan alkhairai wanda in muka tashi sakawa a cikin intanet insha allahu ta'ala za a gani ya rubuta littafi dangane da matsala ta tasmi'i dattawa da mai yiwa suna saurare na a yanzu da kuma mai yiwa waɗanda za su iya saurare na a yanzu a wannan lokaci mu ma a nan zaria wannan matsalar ta zama mana matsalar ɗauki ba daɗi da aka yi ta cakusawa a masallacin hanwa wato masallacin da ake kira masallacin zaria otal magana te magana har aka ɗibi magana aka tafi wurin mala abubakar gobe amma asali matsala ta fara daga anguwarmu ne can muciya daga nan aka tafi masallacin ƙofar gidan alhaji isa mai ƙarfi a lokacin ne inda zan tuno wa wani dattijo wanda ya sani har ya dubi wani abokina yake cewa kai wannan ɗan tsigigin yaron tun kan a haife ka na haddace yar maluna wannan wani jok ne da ya faru ba sai na faɗi suna ba tun da babanmu ne yana <laughs> fata an gane yana <laughs> fata an gane a lokacin matsalar ta yi zafi to ana nan sai wata matsala ta danno wadda ita ta fi waɗannan zafi ita ce matsala ahalul kitabi shin kiristocin najeriya ahalul kitabi ne ko ba ahalul kitabi ba shin ana iya aurensu shin ana iya cin yankansu to kaji wannan na daga cikin matsalolin da suka fara kawo burbushin rabuwar kai suka fara sharar fage ga wannan rabuwar kan wanda yanzu allah ya taimaka aka dawo aka haɗu ana nan sai matsalar ɗan gungu matsalar ɗan gungun shine ɗan gungun ya zama yana da zafi kwarai da gaske wanda zafin ya kai matuka har kuma zafin ya kere haddi ya zama baya jin maganar kowa a ƙungiyar izala baya saurara wa kowa in ba abubakar Muhammadu gobe ba allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu to sai ya zama ɗan gungun ya samu wani irin ainihin raba kai a wannan lokaci amma wani irin raba kai ne ba irin raba kai wanda ya bayyana ba shine in ɗan gungun zai wa'azi to har saboda ana son a riƙe mutane sai a bar shi sai daga ƙarshe to amma kafin ya zo din nan sai ga kowa ya je ya shanta kewa shi wance yana hira wance yana jin rediyo wance yana cin waina wance an dafa farfesu wance yana cin ganda duka an shagaltu a wurin wa'azi da an ce yanzu kuma sai muhammad usman dan gungun daga jihar bauchi sai ka ji allahu gaba ɗaya sai a taso to a lokacin kuma dattawa da ba su son zafi su kuma sai ga suna ta janye jikinsu suna ta janye jikinsu to sai al'amari ya fara rabuwa tsakanin masu son ɗan gungun da waɗanda kuma ba sa son ainihin ɗan gungun haka al'amari ya ci gaba da tafiya amma a wannan lokaci ba wanda ya raba masallaci sai da matsala dai ta kai matsala wadda a ƙashin gaskiya yana daga cikin hikima ba sai mun bankaɗo hakikanin abubuwan da suka faru ba a yanzu mun bayyana amma a rubuce-rubuce dole mun rubuce